This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim ka Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lasariya na yau Laraba, 17 ga watan Yulin shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanun labarai. To baba sojojin Isra'ila sun kaddamar da hare-hare daga ta sama a kudancin Lebanon. Kasar China yau Laraba ta ce ta ɗage tattaunawa da Amurka kan batun daƙile yaduwar makaman nukiliya. Sannan sabuwar gwamnatin Burtaniya ta yi alkawarin kyautata al'amura a bangaren siyasa da tattalin arziki da zamantakewa a ƙasar. Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnan jihar Kano Abba Kabiru Yusuf ya naɗa sabbin sarakuna masu daraja ta biyu a jihar to ko mai masada ke faɗi? wanda aka ce ga shi an naɗa shi sarki ne to yanzu zai zo ya naɗa nasa mukarraban su kuma a dalilin naɗa su za su yi ƙoƙarin a ba su haɗin kai don haka za su yi ƙoƙarin su rarrashi wa'anda ba su ji daɗi ba. bayan lokaci mai tsawo da aka sha fama da hare-haren 'yan boko haram a garin baga a ƙaramin hukumar kukawa mazauna wurin sun ce yanzu suna cikin aminci a tsara tallafa mana akwai hanyar kangarwancin hanyar fisheries da aka fara zuwa ana gona a buɗe mana shi muna zuwa muna harkar noman mu muna dawowa sannan kuma muna buƙatar hanyar cadin nan a taimaka a mana ƙoƙari a buɗe mana ita kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafe da shirin zamantakewa na zainab babaji wanda shirin a wannan mako ya tattauna a kan dangantaka tsakanin mabambantan addinai a jihar maradi na jamhuriyar niger Muna kuma ɗauke da sakonnin ku sauraro da ku aiko mana ta hanyar imel. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Sojojin Isra'ila sun kaddamar da hare-hare daga ta sama yau Laraba a kudancin labanan na baya-bayan nan a hare-haren da suke kaiwa kan mayakan Hezbollah. rundunar sojin isra'ila ta ce ta fi auna har-haren ne kan madafun harkokin hezbollah kuma sojojinta sun yi amfani da bindigogin atilari don dakile barazanar hezbollah a wuraren hezbollah ta cilla rokoki zuwa isra'ila yayin da rundunar sojin isra'ila ta ce ta cafko wasu daga cikin rokokin wasu kuma sun fada kan wasu filaye ba tare da wata barna ko rutsawa da wani ba. shugaban hezbollah said hassan nasrallah ya faɗi a yayin wani jawabi yau laraba cewa ƙungiyar mayakan za ta shiga auna wasu sabbin wurare a isra'ila da hare-hare muddin dai sojojin isra'ila suka ci gaba da karkashe fararen hula Ƙasar china yau laraba ta ce ta ɗage tattaunawa da amurka kan batun dakile yaɗuwar makaman nukiliya da takaita wanzuwar sauran makamai a matsayin martanin sayar ma taiwan makamai da amurka ta yi a watan nuwamba amurka da china sun yi wata tattaunawa ta bazata kan batun dakile aduwar nukiliya a matsayin wani mataki na kawar da shakku gabanin ganawar shugaba joe biden da shugaba shi jinping ba a bayyana wani shiri na sake tattaunawa ba tun sannan ta yadda har wani jami'in fadar white house a watan janairu ke kira ga china da ta ce wani abu kan abin da ya kira wasu daga cikin kwararen ra'ayoyinmu kan yadda za a rage kasada ma'aikatar tsaron rasha yau laraba ta ce bataliyar tsaron sararin saman kasar ta ragargaza jiragen sama marasa matuka guda biyar na kasar ukraine tare da dakile hare-hare da ta kai yankunan brians da Belgorod da kuma Bryansk. Jami'ai a brian's da Bryansk sun faɗi ta kafar Telegram cewa babu wanda abin ya ritsa da shi kuma babu wata barna da ta auku sanadiyar jirage marasa matukan da aka kakkaɓo. a yankin kurs na rasha wanda ke iyaka da arewa maso gabashin ukraine gwamna alexei smirnov ya ce wani jirgin sama mai saukar ungulu na ukraine ya kai hari kan wata tashar hukumar kashe gobara ya raunata wani mutum ya kuma lalata wasu motoci da dama yau laraba ukraine ma ta ce ta lalata wasu jiragen saman rasha na sintiri marasa matuka an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya a jiya talata ne majalisar dokokin jihar kano ta amince da kudirin kirkiro da sabbin masarautu waɗanda suka hada da gaya da rano da kuma karaye hakan na nuna an rage musu daraja daga matsayinsu na kasancewa masarautu masu daraja ta ɗaya a baya shin ko wannan matakin zai kawo ƙarshen takaddama da ke faruwa game da masarautu a jihar kano tambayar kenan da wakilinmu mahmud ibrahim kwali ya yi wa masanin kimiyyar siyasa a jami'ar bayero a kano dr sa'id ahmad dukawa akalla a mataki na kusa a mataki na kusa an ɗauki hanyar rarrashi ta yadda mutane za su kwantar da hankalinsu kuma waɗanda suka karba za ka samu cewa su sun yi murna ah, kuma za su taya gwamnati rarrashin waɗanda ba su ji daɗi ba. wanda aka ce ga shi yau an naɗa shi sarki ne to yanzu zai zo ya naɗa nasa mukarraban su kuma a dalilin naɗa su za su yi ƙoƙarin a ba su haɗin kai don haka za su yi ƙoƙarin su rarrashi waɗanda ba su ji daɗi ba duk wannan dabaru ne na mulki to amma kuma tun da siyasa ce ta shiga to ba zan yi mamaki ba idan wannan gwamnatin ta shuɗe in wata ta zo ta ce duk wannan abin da aka yi wasan kwaikwayo ne ta rushe ta sai ta yi ta tsari. A siyasancen tun da ba shari'a ke ba ga shari'a. Mm. Kuma ba a janye batun nan daga shari'a ba an ce za a zo a warware a ɗau abin da kuke kira political solution. Mm. Kuma gashi yanzu an zo an cakuɗa zancen shari'a da na wannan magana na warware ta ƙaddamar siyasa. Mm. Menene makomar wannan zance na shari'a ɗin da ake yi makomar shari'a tana nan a yadda take za a ci gaba da bin shari'u a kotuna amma wannan bai hana a yi siyasa ko gudanar da mulki ba saboda haka ba zan yi mamaki ba cewar eh, siyasa ta shiga sauri tun da an samu hukunci daga wata kotu wacce take daraja ɗaya da kotun da ta ce a dakata yanzu wata kotun wacce take da wannan darajar ta ce majalisa tana da iko ta yi abin da ta yi don haka ta kuma yin wani a dalilin wannan hukuncin na wannan kotu. to alabashi kuma in aka je kotun ɗaukaka ƙara watakil ta ce a dakata a koma yadda ake to za ta iya yiwa mu koma halin da muka samu kanmu a lokacin shari'ar um, su lami da sunusu da kuma amina ado bayan saboda haka za ta iya yiwuwa wata kotun ɗaukar ƙara ta ce a koma yadda ake sai waɗanda wato suke son wannan abin da aka yi su ce yadda aka yin shi ne yadda ake yanzu an same su da sarakuna daraja ta biyu waɗansu kuma su ce su fassara akan cewar a koma yadda ake kafin a naɗa sarakuna daraja ta biyu kenan sai i zamana ana nan wasu suna ganin akwai sarakuna a wannan wuraren wasu suna ganin ba sarakuna har sai shari'a ta kai koli. ya zuwa yaushe ne bisa sashe ake ganin za a warware wannan al'amari ma makwaran ya wuce. sai zuwa sanda 'yan siyasa suka warware matsalar a siyasance amma in suka ci gaba da yin ta a siyasance suka kasa warwarewa a siyasance ku za a ta saka siyasa a shari'ar don haka wanda ya fi ƙarfi zai ta jan shari'ar har zuwa lokacin da ba a san iyakarsa ba. Dr. Ahmad Dukawa kenan masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero a Kano a hirarsa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraron shirye shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da kuma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya. To, Baba, Firaministan Taiwan Cho Jung Tai yau Laraba ya ce tsibirin ya himmantu ga inganta tsaronsa da kansa. Kalaman na Cho martani ne ga wasu kalaman tsohon shugaban Amurka Donald Trump a mujallar Bloomberg Business Week, inda ya ce ya kamata Taiwan ta riƙa biyan Amurka saboda kare ta da Amurka ke yi. Cho ya ce tuni dai Taiwan ta kara kuɗin da take kasaftawa ma ɓangaren tsaronta da sannan kuma ya yi bayanin cewa. To ya ce tuntuni ma Taiwan ta ƙara kuɗin da take kasaftawa ɓangaren tsaronta ta sake wa'adin ayyukan sojin ƙasar don ƙarfafa dogaro da kai a ƙasarmu. mu. saboda mu nuna ma duniya irin nauyin da muke iya saukewa a matsayinmu na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya. Kalaman na Trump sun sa hannun jarin kamfanin semiconductor na Taiwan sun rikito yau Laraba. A ƙarshe, sabuwar gwamnatin Burtaniya ta yi alkawarin sassauta zafin da siyasar ƙasar ta yi, tare kuma da sauƙaƙa tsadar rayuwa. yayin da take bayyana shirinta na sabunta al'amura a ƙasar yayin buɗe zaman majalisar na wannan zango. A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu sake komawa ga rahotanninmu. mu. mazauna garin baga a karamar hukumar kukawa ta jihar borno sun ce zaman lafiya ya dawo a yankin biyu bayan shekaru da dama da yanki ya sha fama da ayyuka 'yan ta'addan boko haram an dawo da harkokin yau da kullum kamar kasuwanci da noma da sauransu ga dai ibrahim mustapha daga maiduguri da ƙarin bayani a wannan rahoto bayan ɗiban tsawon lokaci ana samun hare-haren 'yan boko haram a wasu yankunan baga da ke karamar hukumar kukawa a jihar borno yanzu haka dai rundunar sojin najeriya karkashin runduna ta operation haɗin kai sun yi nasarar fatattakar ragowar 'yan boko haram inda tsaro ya inganta a yankin har ya kai ga an fara noma da wasu al'amurorin yau da kullum ciki har da buɗe babban kasuwan baga da ake haɗa haɗin kasuwanci a yankin tafkin chadi wasu mazauna garin tuni ma suka fara gudanar da noma da wasu sana'o'insu ta bakin wasu manoma a yankin boko haram ba ko ɗaya ai boko haram ba sa kusa a nan yanzu ba ɗaya sun ciki ba wani boko haram da yake tsallakowa ne yake kama na matsala tun da allah ta suka bar garin nan aka kore suka tafi kamar ke zaune lafiya ba mu da matsala da ma'aikata ba tare lafiya ba wani tashin hankali tsakaninmu da su gari sun tsare gari kuma yadda ya kamata ɗari bisa ɗari. Karan tsaro sai dai mu ce alhamdulillah an gode wa Allah amma alhamdulillah tun da komai ya samu cikin sauki. Kuma yanayin noma yadda muke samu har ga Allah sai dai karancin ruwan sama akan to amma dai damunar ruwan muna saka rai damunar mu na yanzu yau din. Eh lamarin noma alhamdulillah mun gode Allah ya eh, an samu sauki akan shekarun baya. Eh muna ana gudanar da noma nan din ba laifi gaskiya. a tsara tallafa mana akwai hanyar kangaro wancan hanyar fisheries da aka fara zuwa ana gona a buɗe mana shi muna zuwa muna harkar noman mu muna dawowa sannan kuma muna bukatar hanyar cadin nan a taimaka a mana kokari a buɗe mana ita insha Allah in hanyar nan ta mu ta cadi ta buɗe ta nan to kenan mu kan alhamdulillah sai dai mu yi godiya ga Allah gaskiya jeji da ko tsoro tunda ma iya tafiya jeji mu noma awa shida awa bakwai mu je mu da hankalin mu kwance rundunar sojin Najeriya ta tabbatar da inganta tsaro a yankin Baga da ke karamar hukumar Kukawa hakimin Baga Zanna Arjunoma ya bayyana farin cikinsa duba da al'amura sun daidaita. Yaman da samma kusurin soyan da muzi idan min ba zauro yana isa ma garin zasu tare rubana sarna zauro yana a jawabinsa ya nuna godiyansa bayan inganta tsaro a yankin tare da ma gyara musu asibiti da makarantu bagade yana karamar hukumar kokawa inda ake kasuwanci a yankin inda baki daga kasashen waje irin su Nijar suke shigowa suna gudanar da kasuwancin su karshen rahoton kenan Ibrahim Mustapha muryar Amurka daga Maiduguri a gaida ibrahim mustapha da wannan rahoton wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu ko ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa shirin da ke zakulo hanyoyin wanzar da zaman lafiya duk da bambance-bambancen addini kabila siyasa jinsi da sauransu domin samun haɗin kai da ci gaban ƙasa sunana zainab babaji ni ce kuma ke jagorantar shirin zamantakewar mu yau shirin zamantakewa ya ƙetare zuwa ƙasar Nijar ne, inda ya duba irin zamantakewar da ke tsakanin mabambantan addinai da yadda suke mu'amala musamman a lokutan bukukuwan sallah. Mun zama tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya kamar dangi ne tare. In haka aka haɗu ma ba a san arabu babu wani tsokana addini kowa san abin da yake yi. Eh gaskiya sai zama alheri tsakanin mu da mu da su. Eh tunda ba su taɓa wani abu ba. wanda za su bata mu rai mu ma haka kau bukukuwa na addini da al'adu na kasancewa kafa da al'umma ke cuɗanya da juna wakilin sashen hausa na muryar amurka a jihar maradi da ke jamhuriyar nijar mansur sani ya tattauna da wasu 'yan kasar kan dangantakar da ke tsakanin musulmi da krista ni suna na aya kuma aisha walniki su an ga makwatan ne tabbas tanda da abin suke muna nan muna cuɗayya tsakanin mu da su su ba su ina ba mu ba mu ina su ba eh gaskiya sai zama alheri tsakanin mu da mu da su eh tunda ba su taba wani abu ba wanda za su bata mu rai mu ma haka kau to yanzu abin da muke hwata kuwa tsaga addini ne su su tsagana su mu tsagana mu su muna musulmi su kuma suna kirista kun yi layya a bana a'a ba mu layya ba tunda yanda aka ba su sadaka mu haka aka kamo to magana abin tufa. mun dafa abinci kun kai masu eh man kai shin daman su ma suna sallah suna kawo muku kamar yadda kuma kuke kai masu wallahi ɗiyan mu ma suke kira suna loda mata ruruwa uku uku uku uku dan da yaran gidana ke kaiwa yaran gidan mu ke kai mata tuwo to ka ko ana zaman lahiya to wallahi su koyi yankan shanu kuma su ba nama soyayye hanjin <laughs> kuma mu dafa da kanmu. Shin kuna da wani kira ga sauran 'yan uwa musulmi da sauran kiristoci game da zamantakewa akan zaman lafiya mu yanzu kiran da ke gare mu eh, yan uwa musulmi kawai mazam na lahiya lumi da mu da kiristoci da mu eh su suna nasu bangare mu na namu bangare tunda suna amshe mu hannu biyu mu ma mun amshe su hannu biyu ba wani tashin hankali ba komai kai ga kyautan ma sun yi mu kyauta zaman lafiya da Ita ko Hajara Umaru Ado matar fasto cewa ta yi a lokacin bikin sallah makwabtansu musulmi na kawo musu abinci suna ci suna nishaɗi. Ni suna na Hajara Umaru Ado matar fasta ce nan da ke sabon gari to gaskiya godiya ga ubangiji saboda duk sadda ake wannan hidin da mu na sallah ba za su duka abin da suka yanka suka ci suka sha za a kawo mana kamar ma muka yi abinci har ma sai mun dauka mun ba dan su na tare da wanda ba samu muna samu hema da waɗanda suka yi sallah wannan abinci ne fannin nama ne duk sauran abin da suka yanka kuma mukan taro bisa gida gida musu barka da sallah har waɗansu garuruwa inda akwai wanda muke hulɗa tare da waɗansu muka je mu gaishe su musu barka da sallah aka yi sallah ubangiji kuma ya maimaita mana wata sallah cikin ƙoshin rai da lafiya ku idan kuna sallah kuna gayyatar yan eh, uwanku musulmi to gaskiya muna gayyatar su duka inda muke da duka da cikin gari sabon gari tsohon gari da garuruwa na makwabta wai mukan gayyace su sukan zo su taru suka gidan gatin cikin dare har da sahi mu zo mu ci mu sha tare mu gode ma ubangiji kuma in marice kowa ya tahe shi kina da wata dangantaka tsakaninku da musulmi to gaskiya tsakanin mu dangantaka kirista da musulmi cikin wannan kasa ta mu ta Niger musamman na inda muke yankin Madar babu wata matsala tsakanin mu da mun zama tsintsiya ɗaya madaurin ki ɗaya kamar dangi ne tare in haka aka haɗu ma ba a san arabu muna ta wasa da girma da arziki dai tare babu wani tseguyin babu wani tsokana addini kowa san abin da yake yi babu mai takwalla wani dai a hasa da wata tashin hankali ko wani abu saboda mun zama tsintsiya ɗaya madaurin ki guda babu wani abin da ke haɗa mu da su sai zaman lahiya idan wani na ciwo kakan zaba da kaji ka gaishe shi in su ke ba su lahaya yan mu ya wani abin da ma same su in yadda dame mu kamun ma ne sai zaburo dangin mu su sun zaburo kuma su ma kan nasu su zaburo mu ma mun zabar mun je mun gaishe su in ma akwai abin da za mu yi musu taimaka musu sai mu taimaka musu da shi to gaskiya na kira ga yan uwan mu kirista duka da musulmi duka abin da za mu kira gare shi mu haɗa kai mu nuna goyon baya kuma na tsokana tsokana addini ai shine ke ka tashi hankali kenan muna gargaɗi ga malamai da fastoci kowa ji hankalin nashi yadda za a yi zaman lahiya a zamana kasa ta zamana da zaman lahiya baki ɗaya babu tashi hankali sai zaman salama. Allah Malama Fa'iza ta ce su ma suna amfana da cuɗanya da suke da juna. Gaskiya abin da tsakaninmu da Kirista alhamdulillah suna yi bakin yin su ko ba gaskiya ba. Tun da 'yan sallaga ta kama gaskiya sai sun yi mun manyan kwanoni sun kamu kuma su kira mu mu zo mu ci. kuma in muka ci sai sun ba mu abin da za mu ta da shi gida nan makwabta dai in sallah ta yi gaskiya ba inda ba su kai tuwayensu alhamdulillah eh, a matsayin ki na yan mata kuma musulmi shin kin ce kuna makwabtaka da su shin kina hulɗa da wasu warin ki wanda ke nan gidan eh gaskiya ba lai duka ina hulɗa da su kowa muna gaisawa arziki babu wani tsakanin hada tsakanin mu da su alhamdulillah a lokacin sallah da ya wuce ko akwai wani hulɗayya da kike yi a cikin shagulgula na sallah wanda kuke gudanarwa to gaskiya akwai saboda yan sallah ta yi ina zuwa gidansu in mun kai musu to kuma yanzu ina iya in ta can in zanna mu hira mu mu ko kuma in ta can in yi mu yi hoto da mu da su mu tahiya mu ko mu wani wuri ana gaisawa dai gaskiya alhamdulillah zaki wani kira zaki zuwa ga sauran matasa yan uwanki dan ganin kowanne ya dage wajen kyautata zamantakewa tsakanin shi da dan uwan shi eh, dan zama lahiya a ƙasar to gaskiya abin da zan cewa ina kira ga sauran yan uwana maza da mata mu haɗa kan mu wuri guda mu daidaita babu wani tashi na tashi ne wanga ya ce ga nashi wanga ya ce ga nashi a haɗa kai wuri guda yadda yan an gama ma kawai gaba ɗaya ba a gane mu sai a yi dibin duka addinin mu ɗaya mun jere wuri guda. kanta sai mun yadda za mu daidaita. Shi ko Malam Apollos cewa ya suna hulɗa da zumunci da abokansa. Sunana Apollos addini na Kiristanci. gaskiya hulɗa ta ta kasance ta da sauran abokaina da kuma uwana ta kasance da saboda muna zama tare da su suna da hulɗoɗi daban da muna shagulgula ba lahi kamar ma tare muke da gaskiya ana dama da na gari shi mu haɗa kai mu zama tuɗe tun da ba bambanci tsakanin ya kamata mu haɗa kai mu zamto kaɗai mu zamto jiki ɗaya yan uwa ɗaya mu rinka zama tare. Dan Allah ku zo Malaman addinai na da gagarumin gudummawa da suke bayarwa wajen haɗin kan al'umma. Mansur Sani na muryar Amurka daga maraɗi jamhuriyar Nijar ya zanta da wasu malaman addini. Sunana Sani Salisu, imamu da Laruma, babban masallaci. To mu tsakaninmu da Kirista da Musulmi, zanen muke laya. Muna zanen laya in muna hidima muka ga musu suna zuwa mu kuma suka ga ta su wani mu je ta wurin a yi amma ba wani tashin hankali kan ba mu taɓa yi ba kuma ba mu hatar nan gaba Allah sa mu yi shi sai harka su ta addinin su mu kuma riƙe addinin mu ba su lena mu ba kuma ba mu lena su ba saboda lokaci ne kaɗan mu duka da mu da su za mu je wajen Allah mu ga abin da Allah ce. Sakon da garin ko gobe ina fata Allah sa su tsaga musulutun su mu tsagana mu tashin hankali shi abba musu. Saboda shi tashin hankali ana dan jawo shi karare da abin mutum shi ke sa tashin hankali. Amma karƙe ka ne baka rena so shi kuma riƙe nashi bai rena ka ba sai ku ci gaba da zaman duniya ne mai karewa. To, salamu alaikum. Suna na Fasar Umar Ado wanda nake zauna nan a Fa. Jagora na Ecclesia Bishara ta gaskiya da ke nan jihar Maradi. Muna da ma'amala mai kwari sosai tsakaninmu da 'yan uwa musulmi dangance da hidimomi na bukukuwa, hidimomi na rashi sa'annan hulɗawa ta gaisawa ta yau da kullum mu zo gidajensu mu yi hira mu yi zumunta su zo gidajenmu mu yi hira da su mu yi zumunta kai babu dai wani dai damuwa dai a tsakaninmu wanda har za a ci ga wata rarrabuwa ko wani abin nan a'a tsakaninmu muna hulɗa ta girma da arziki kuma ta zamantakewa mai kyau wadda dai babu wata matsala da duk abin da ya faru na daɗi muna tare abin da ya faru na damuwa muna tare gaskiyan magana addinin kiristanci ya ba mu ƙarfi sosai dangance da hulɗa ko zamantakewa tsakaninmu da waɗanda ba addinin mu guda ba domin abin da ya nuna mana ya nuna mana mu ƙaunaci kowa da kowa mu kuma kusanci kowa da kowa mu kuma yi zaman lafiya da kowa da kowa sa'annan kai har ma magana Allah ta nuna mana idan ma mutum ya nuna maka ƙeya ma kai ka nuna mashi kauna in ya zage ka kai ka sa mashi albarka in ya kwace maka wani abu na mallaka kan kana da wani abu ka bashi in ma mutum ya tilasta maka tafiya ta mil guda ku yi mil uku saboda haka tsakaninmu da 'yan uwa musulmi gaskiya zamantakewar mu babu wata damuwa sosai babu damuwa ko kaɗan nan to kamar da na ce maka babu wata damuwa tsakaninmu cikin zamantakewa da muke yi sai dai ƙarin ƙarfafa kira dangance da wannan domin tsakanin harshe da haƙora ma wani lokaci akan samu damuwa amma mu dai tsakanin mu dai babu wata matsala ko wata damuwa tsakanin zamantakewar mu haka kuma muke ƙara kira ga dukanmu 'yan uwa zamantakewa nan da ke akwai tsakaninmu wadda take kawo mana karfafawar zaman lafiya da kaunar juna da duk wani abin da ya shahi a tahiya tare muke kara neman yan uwa mu ƙara karfafa shi mu kuma ƙara danƙon kauna da kuma ƙarin zaman lafiya da ta ko'ina ko da ma wata damuwa ta faru to mu dubi zamantakewa saboda ɗan Nijar za mu iya cewa tsuntsiya ce maɗaurin ki guda uwa ɗaya uba ɗaya ne babu wani bari ko wani bako da ke nan tare da mu mu ne katsinawa mu ne gobura mu ne fulani mu ne bugaje mu ne gurmawa mu ne zabarma mu ne tuba mu ne kowane yare dai da muka sani na ƙasa malamai da pastor Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Yanzu a madadin Mansur Sani daga jihar Maradi a jamhuriyar Nijar da ya taimaka wajen samo muryoyin al'ummar ƙasar da sauran waɗanda da suka sada ni da ku. Ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya. Ragai da Zainab Babaji da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Sakonmu na farko a ya fito daga Musa na Cali Mahangi jihar Katsina. Ya ce hakika muna kira ga shugaba Tinubu ya kamata a sa ido wajen raba kayan abinci da aka tura jihohin Najeriya domin tallafawa 'yan ƙasa kada abin da bai dace ba. Sakon na gaba ya fito daga sunu saman atai da magaran da Isu makera madatai da iliyas Yakubu Dagawa da Yakubu mai aski badaraka suka fara da sallama suka ce samun nasarar cafke gwamman fursunoni da suka goyi daga wani gidan yari da ake tsare da su a jihar Liberi da jami'an tsaronmu na jamhuriyar Nijar suka yi abin a yaba musu ne da kuma jinjina wa gwamnatin mulkin sojan kasar tasu da fatan Allah ya kara baiwa jami'an tsaron Nijar dama na Afirka baki ɗaya akan makiya. To majalla da fatan za na afuwa yanzu ne za mu kawo muku labarai a takaice. To a takaicen baba sojojin Isra'ila sun kaddamar da hare-hare daga ta sama yau laraba a kudancin Lebanon na baya-bayan nan a hare-haren da suke kaiwa kan mayakan Hezbollah. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta fi auna hare-haren ne kan madafun harkokin Hezbollah kuma sojojinta sun yi amfani da bindigogin atilari don dakile barazanar hezbollah a wuraren kasar china yau laraba ta ce ta ɗage tattaunawa da amurka kan batun dakile yaduwar makaman nukiliya da takaita wanzuwar sauran makamai a matsayin martanin sayar ma taiwan makamai da amurka ta yi a watan nuwamba amurka da china sun yi wata tattaunawar da ba a saba yi ba kan batun dakile yaduwar nukiliya a matsayin wani mataki na kawar da shakku gabanin ganawar shugaba joe biden da shugaba xi jinping ma'aikatar tsaron rasha yau laraba ta ce bataliyar tsaron sararin saman kasar ta ragargaza jiragen sama marasa matuka guda biyar na kasar ukraine tare da dakile hare-hare da ta kai a yankunan bryansk da belgorod da kuma vilnius jami'ai a brains da berenice sun faɗi ta kafar telegram cewa babu wanda abin ya ritsa da shi kuma babu wata barna da ta auku sanadiyar jirage marasa matukan da aka kakkaɓo. masu sauraro duka-duka iya abin da za mu kawo muku kenan a daidai wannan lokaci sai kuma can da yamma za ku ji mu dauke da wani shiri idan allah ya kai mu. amma yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da wannan shiri sai kuma julie lezers gresham wacce ta shirya ta kuma bada umarni da ma injiniyam na wannan lokaci wato mr chan da kuma sa'ida hamdun ta zo ta karbe shi da kuma wato baki ɗayan ma'aikatan sashen hausa da murya amurka baba ya kuma makeri ne daga nan birnin washington yake muku sallama wassalam amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum